saba a kowane yammaci irin wannan da zina Allah ta halar mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna ranar laraba ko laraba 19 ga watan ramadan shekara ta 1446 shekara ta 1446 ga hijirar mazan Allah muka ce sha tara da watan Ramadan shekara ta 1446 ga hijirar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga zuwa Madina da sha tara ga watan uku shekara ta a kalandar turawa ba mu gushe ba cikin suratu yusuf wanda darasin mu da ya gabata wanda ta talatin da hudu ko za mu tashi kan ayata talatin da biyar kuma ba da lahun min ba a jimar aul ayat بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من قبل الله علينا وعلى الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم yace sun mabaga lahum sannan lamari ya bayyana gare su min ma ayat bayan sun ga ayoyi wato wato bayan sun ga abubuwan lura game da annabi Yusuf lamari ya bayyana gare su cewa la yazununnahu lalle za ku kai shi kurkuku tsare shi hatta yi har zuwa wani lokaci wadda kala ma'abu tv na fatsayani sai wasu matasa guda biyu suka shiga kurkukun a tare da shi kala a kuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce in yi a rani a asiro hamra ni na gani a cikin mafarki cewa gani ina nan na giya ko ina ta ci giya kala al'akaru sai shi kuma ɗaya daga cikin matasan ya ce inni rani ni kuma na ga kaina a cikin mafarki hamilu fauka Ra'asi khubza ina ɗauke da waina ko burodi a kaina wannan burodin ko waina da nake ɗauke da ita a kaina ce ta akulu tsairu ma minhu wato tsuntsaye suna cin wannan burodin ko waina da ke bisa kaina to sai suka ce ma'anar yusuf alaihi salatu wassalam nabbi'na bi ta'wili ka ba mu labarin fassaran ta wato fassaran wannan mafarki inda na raka minar muhsinin lalle mu muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa kala sai shi annabi yusuf alaihi salatu ya ce da sula ya ce kuma ta'amun babu wani abinci zai zo maku turzaqanihi wanda za a ciyar da ku shi illa na ba ka kuma bi wuri wace na ba ku labarin fassaranta kabla an yaki ya kuma gabanin abincin ya zo maku Zayali kuma wato wannan ilimin da nake da shi mimma allamani rabbi yana daga cikin abinda da Allah Ubangiji na ya sanar da ni Allah ne ya sanar da ni wannan dali kuma min mimma allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar unani sanci addinin mutanen da ba sa yin imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su masu karkashewa ne ga game da ranar lahira na guje wannan addini ya nesa da shi wata ba su millata aba'i na bi addinin iyaye na? Sune ibrahim wa ishaq annabi ibrahim da annabi ishaq wa yaqub da kuma annabi yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay mu matsayin mu na wannan zuriya san ba zai gare mu ba shine ma kana lana ba zai yi gare mu ba an nushrika billahi min shay mushrika shirka da Allah ta'ala da wani abu ba wannan sam ba zai taba yiwa gare mu ba sai ce musu zalika min fadlillahi alaina wannan matsayin da muka kasance a kan shi na cewa san ba zai yi shirka da Allah wannan matsayin da muke kan shi na cewa san ba zai yi shirka da Allah da wani abu ba min fadlillahi alaina yana daga cikin falalar da Allah ta'ala ya mana wa alimani wanda daga cikin falalar da Allah ya yi mutane walakin na askarar nan su da ya shuru da dai mahiyar mutane ba sa godiya wannan shi ne wani bangare daga cikin abin da shi annabi yusuf alaihi salatu wa ya gaya masu wa'annan matakan guda biyu da shiga kurkuku a tare da su jiya a wannan kisa da annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun kai ƙarshen aya ta wato 34 kamar da muka ishara wanda a cikinta muka faɗi cewa eh, eh, ko ta muka faɗi cewa eh, annabi yusuf alaihi salatu wasalamu bayan ya samu kanshi a tsakanin abubuwa guda biyu na farko ko dai yin muwafaka ya yarda ya yi zina da imra'atul aziz ko kuma a kai shi kurkuku da kashi ya zaɓi kurkukun kazalika ya kuskantar da kaskantar da kashi da Allah tabaraka wa ta'ala da addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo masa da makircin waɗannan mata domin idan bai samu taimako daga Allah ta'ala ba wajen kawo masa da wannan makircin na mata ba yi ta zama a haka Allah bai taimake shi da wata gudunmuwa ta daga wurinsa ba to ƙarshen lamari abin da zai faru shi ne zai karkata zuwa gare shi da ƙarshe zai kasa shi ma in ma sha'awarsa ya karkata zuwa gare shi gare su a matsayin sa na dan adam wanda yake yana da da shawa da aka yake bukatan agaji daga Allah tabaraka wa ta'ala da taimakon sa cewa ya kawo masa da wannan makirci da matan da suka shirya ke saboda haka idan kuma bai samu wannan gudunmuwa daga Allah ba har ya zama ya karkata zuwa gare su to zai faru zai aikata wata zai kasance cikin masu aikata abin da ba daidai ba zai kasance cikin masu aikata abin da ba daidai ba akubu ilaihin da wa minal jahili da shara ya zuwa ga cewa wa minal jahili zan kasance cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba shi na nan a nan wato jahili daga kalmar jahal ne kamar da aka sani aljahalu ma'anarsa ma'anar wannan kalma ta zahiri shine ziddil ilm kishiyar ilimi rashin sani kenan amma nan malamai suka ce ah, aljahili na baya nufin marasa ilimi amma yana nufin da suke aikata abin da ba daidai ba mun faɗi wasu jerin nasoshi a jiya da suke taimakawa wajen gane wannan ma'ana daga ciki akwai abin da Allah ta baraka wa ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa in kana kabura alayka iraduhum wa in istata'ta an tabtaziya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين فلا تكونن من الجاهلين الله تعالى yake cewa wa in kana kabura alayka iraduhum idan bijirewansu ya maka nauyi Ba shi da cikin damuwa akan musu imani ba fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi in kana da dama ko kana da ikon ka nemo wani rami da zaka shiga cikin sa a cikin kasa aw kullaman fis sama ko wani tsari da zaka tattaka la ka je sama fa ta'tiyahum bi aya a zo masu da wata aya ko ga gane ko ko mu da wanda zaka gamsar da su har su imani in kana iya haka to sai ka yi walau sha'a rabbuka da ka ya ga dama ya so la hum ala guda da ya tara su gaba ɗaya kan shirya sai su shirya gaba ɗaya to amma Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara haka ba saboda ka karka damar da kanka wala takunan min jahili karka kasance cikin waɗanda suke aikata ba daidai ba wani nasin Allah ta'ala ya ce inna tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi shahadatin thumma yatubuna min qarib ke tuba a wurin Allah ta'ala wace ke karbanta ta tabbata ne lil ladina ya'maluna su'a ga wanda suke aikata mummunan abu bi jahalatin ba da rashin sani ba bi jahalatin wato ta hanyar aikata abin da ba daidai ba ko sun sani ko ba su sani bi jahalatin kai dai ta hanyar fadawa da aikata abin da ba daidai ba sun mai tubu min qaribin sannan sai su tuba a nan take to wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi tuba su muka ce akwai hadisi wanda ummu salma ta rawaito shi kamar ya zo cikin sunan da abi dawud da sauran littafan sunna ummu salma take cewa yana daga cikin addu'a da ta kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yawan yin ta a lokacin da zai fita daga gida yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhila aw yujhala alayya cewa ya ubangiji ina neman tsarin ka da kariyanka an abilla kada in bace au uballa da zalika yana neman kariya kai abin jiji kada a matar da ni au azilla ubangiji yana neman kariya kan kada in yi talalladiya in kan karan kai na au uzalla ko a sa in yi talallaliya. kun gani ko au azlima ubangiji yana neman kariya kan cewa kada in yi zalunci ni kada in yi abin da ke zalunci ne au uzlama kuma gida ana neman kariya ka kada a zalunce ni shine au uzlama in muka ce mahallin shahidi shine au ajhila au yujhala alayya au ajhila gida yana neman ka kada in yi aikin da ba daidai ba shine au ajhila au yujhala alayya ko a yi mani aikin da ba daidai ba to wannan shi ne wallahu ta'ala alam to a ci da kisar bayan karraran da aka yi masa ta huskar wannan kyato da matan matan shi sarki ta yi cewa za a kai shi kurkuku to shi ne a nan a ci da kisa yake cewa sun mabayana hum sannan sai lamari ya bayyana gare su kun gane ko min ji mara awul ayat bayan sun ga ayoyi game da shi annabi Yusuf lamari ya bayyana gare su suka ɗauki mataki da karar cewa la yasunun lahu lalle tabbas za su kai shi kurkuku su tsare shi hattahin har zuwa wani lokaci wannan shine abin da biyo bayan kenan wannan yana nufin kenan bayan abin da ya gudana can baya to ya bayyana da shi sarki kun gane ko in kana so ka ce da matar shi har da ma waɗanda duk an mustashari na shi duk waɗanda yake kwanzantar ɗinsu na kusa gare shi to su ne gaba ɗaya aka ba aka haɗe aka ba su wannan zamiri na jama'a aka ce summa bada lahum lahum kun gane ko wato shi sarkin da wanda ke tare da shi tawa amma ta shi da wanda ke taimaka masa wajen aikinsa al'amari dai bai da gare su yau ɗauki decision ko mataki min ba a gima ra'awul ayat bayan sun ga ayoyi al'ayat ana wani malamin suka ce al'iba. min ba a gima ra'awul ayat ay min ba a gima ra'awul ibar bayan sun ga abubuwan lura game da sha'anin annabi yusuf alaihi salatu wassalam to menene wannan al'ayat da suka gani ko al'ibar abubuwan lura min ba a ji mara abu al'ayat da yawa daga cikin malaman tafsirai malaman tafsiri abinda suke cewa wannan abubuwan lura abubuwan da ake daukan izna tattare da su da suka gani game da annabi yusuf wanda qur'ani ya ambara su a cikin cewa min ba'di ma ra'awul ayat wannan ayoyi ko abubuwan abin lura wato ko abubuwan lura suka ce su ne rigar annabi yusuf alaihi salatu salamu a yanda sakke ce ta baya kun gane ko kamar da shi a shahid min ahaliha ya ba da ka'ida a hukuncin zai kuma lamarin bayyana yi ga sake ce zai ta baya sannan da hukuncin da shi shahidin kansa ma yayi kun gane ko a daidai lokacin da yayi wanda hukunci yana mai amfani da da wannan amara din da cewa in kana hukun da min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin yana daga cikin al'ibar awul ayat wadda suka gani kun gane ko sannan kuma wani abin lura ko al'ayat da suka gani game da annabi yusuf aka ce shine yadda matan da imra'atul aziz ta gayyata sai musu wani walima da annabi su fito wajen su duka suka yi ma hannunsu raudi da huskar yayyanka hannuwansu da wa'annan mukaci saboda rudewa da fitinuwa da suka yi da kyawun annabi yusuf alaihi salatu wassalam to da abin da biyu baya kazalika na cewa ita imratul aziz ta doge cewa lalle dole sai ya yi zina ita ɓaru baro kuma sauran mata ma sun buƙaci haka ko kuma aƙalla ka ce sun ce ma annabi su lalle ya yi ɗa'a ga abin da ita ba gida tashi ta ba shi umarni to Allahu alim suka ce wannan sune al-ayatil lati ra'awha shine ma'anar cewa thumma bada lahum kun gane ko min ba'di ma ra'awul ayat bayan wannan abin biya mai gari su su suka dauki decision da qarar cewa lalle za su kai shi gofu ko aje shi hatta hin har zuwa wani lokaci shine hatta hin har zuwa wani lokaci kun gane ko to hatta hin din nan eh, malaman tafsir suka ce ma'anar hatta hin eh, bi ma'ana za su kai shi kurkuku su tsaye shi hatta hin bi ma'ana ila muddatin ghairi ma'lumah ila muddatin ghairi ma'luma wato kawai an yanke hukunci a kai ko ko babu ranar fitowa sai dai abin da hali kawai ina fata gaji ko ka ce kila sai matsalar ta lafa ko ne mi ne ala kulli hali an kai shi ko ba tare da an ce an ɗiba masa wata kaza ko shekara kaza ba shine ilahi kun gane ko kazalika malamai suka ce sirrin Ajiye shi kurkuku ila dinin ba a ci shekara kaza ko wata kaza ba shi al'aziz ya ɗauki wannan mataki a ƙarƙashin jagorancinsa cewa a yi haka da manufar cewa da manufar cewa yana son ya zama kurkukun za a kai annabi yusuf alaihi salatu wasalam a aji ya zama kariya tsakanin yusuf da matarsa ko mu gane ba yawai bi duk ta da jinon da ta yi ai ina ce hitidu za ta yi tasiri ne sannan za a samu duk matsalar da ake samu ne idan yana nan ko amma idan yana cikin tsarko ka ga shi kenan ko za su je kuku ne kuma ta sallama ga da zai ba to saboda ka kenan ya dauki wannan karar ne kuma yake aje shi kawai babu ranar fitowa da ya zama ya sa shamaki da kariya tsakanin Yusuf da matar shi ah, musamman suka ce duba da cewa daidai lokacin da su matan suka yanke hannuwarsu ta faɗi abin ta faɗi to ya zama cewa tana ta sharraha wasu abubuwa game da annabi su din wato ba tare da jin tsoron wani ba ko zargin mai zargi ba wani abin sai ta samu shi sarkin hankali shi alele to wanda matsala dole ɗauki mataki a kanta ita matar manufarta dai shine annabi su yi masa bukata in ba ka ba kai shi uku da shi kuma ne ya lura da wannan matsala don haka ya muwafaka cewa kai shi kurkuku din don akalla ya sa kariya tsakanin shi da matar shi kun gane ko wannan shi ne abin da ya faru to sai ce wa dakala ma'ahu sijina fatayani wa dakala ma'ahu fata yani sai wasu matasa guda biyu suka shiga kurkuku a tare da shi kun gane ko yadda lamarin ya kasance malamai suka ce wallahu ta'ala alam wato mashaƙin na kistar yana gwada cewa bayan an karrara cewa kai shi kurkuku a aje a can to sai ko aka tura shi zuwa kurkuku din a lokacin da aka shi za kurkuku din za a saka shi sai ya dace da cewa a daidai lokacin da zai shiga din akwai su matasa guda biyu su ma da aka yi ma hukuncin cewa a kawo su a aje a kurkuku za a saka shi su ma ga su an kawo su kuma za a saka su ne cikin kurkuku ko ba gani ba shi ne ma'anar wadda kala ma a hostejina fata yayi shi an turo shi an karfa hukunci a kawo shi kurkuku a ajiye ba lokaci su kuma ga wasu matasa su masu yi wani laifi an kawo su za a sa su kurkuku don haka sai dace cewa za su shiga a tare kenan kun gane ko wannan shine wadda kala ma a hostejina fata yayi kun fahimta ko wayannan fatayani matasa guda biyu da suka shiga kurkuku ko aka saka su kurkuku a lokaci guda tare da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam malamai suna ambatan wasu abubuwa game da su game da haddade cewa su wayannan matasan guda biyu kan suwa ne ne sannan wani laifi suka yi har aka kawo su duhu ina fatan gani a kisa da suke ambata wallahu a'lam suka ce su mata sanin guda biyu su ma suna da alaka da gidan sarki su ma suna da alaka da gidan sarki wannan sarkin ne da yusuf alaihi salatu wassalam yake gidansa ko ko wani sarki ne a wani yanki ina fatan kun gani almuhimu dai su ma'aikata ne a gidan sarki wannan sarki ne ko wani sarki Sai daga cikinsu a abinda aikinsa shi ne tana da giya da tace ta da kawo sabbin sarki ya sha shi ne aikinsa kawai gidan sarki kun gane ko a yayin da ɗayan kuwa aikinsa shine gasa burodi ko yin waina abin da shafi da abincin sarki ala kulli hada shine shi ne hidiman da yake yi a gidan sarki kun gane ko to na ishara da cewa wayannan matasa guda biyu suna da alaka da gidan sarki zama a wannan sarki ne da adabi sarki gidansa wani sakin ne wanda ba shi ba na faɗi wannan ne amma malamai suna cewa tarjihan wannan sarkin dai da annabi su alaihi salatu wasalam ah, yake gidansa gidansa take nan saboda abin za mu gani a nan gaba na jinta kun gane ko cewa shi wannan sarkin ai shi ne mafalki ko ba shi mafalki ya ga sadu guda bakwai ba da ƙarshe gudan wanda ba a kashe ba gudan wanda ba kashe ba cikin wayannan matasan guda biyu bayan sarki ya mafarki shi ya tuna da al'amarin Yusuf alaihi salatu wa salam sai ya ga sarki sai sai ya tura shi ce a zo a je a to da wa da Yusuf ya zama a annabi ila kun gane abin da zai kai gare shi Da. suka ce su wayannan ma'aikatan guda biyu da saƙi da kuma alhabbal. akwai wasu mutane ne a nan misra kana iya kiran su suna yan adawa ko yan hamayya da sarki ke suna ka suka amfani da wai wata dama suka lallabo suka haɗa kai da shi shi wannan saƙi mai shayar da jiya ga sarki da kuma mai gasa da kuma yin wanda suka magana da su a gehe cewa za su ba su dukiya abinda suke so za su ba su guba shi mai ba sarki giya sai ta guba a cikin giya sai da ya sarki sha yi shi kuma mai yin burodi ko mai yin masa ne kuma mai shi ma ya sa a nasa da aka dai duk wanda sarki ya amfani da shi ya ci masa ya mutu ya ci burodi ya mutu ko ya sha giya da kashin yan hamayya ne saboda ka suka ne tattara su da kashi suka samu samu haɗin kansu lokacin suka samu haɗin kansu suka amince za su ba su kuɗi suka karɓa suka ba tanadi guba mai haɗari suka ba suka cin zista kowane aka ba shi to shi saki sai bayan ya karɓa ya je da zimmar ya sa sai zuciya shi kama batan ba saboda ka sai kisawa shi kan habba za ka ɗauki kuɗi kawai sai je sa guba a a ta ko a aka halartu da da abincin sarki khubzu kenan da kuma giya shi ne sai shi wannan saki da ya zama cewa zuciya ta ta tare da ji bai sa guba a cikin giyansa ba sai lallaba wajen sai ke ce sarki karkaci burodin nan ya ce za karkaci burodin ya ce ya za ka ci kanci shi ya ce wallahi guba ke cikin ya ce wala ya da ya samu ya samu sabuwa eh, idan ka ci za ka mutu ya ce a shi khabbaz aka ce kwarai ko ya ce kwaliko ko aka ce ta aka kamo khabbaz aka kama khabbaz aka suma tuhuma sa sai khabbaz ya ce a ya ce to ai mun ne shi ma jiya ne ka shafi za ka mutu ya ce ya kace zai wacce saboda shi ba ya sabuwa ki ya ce mu bi muka aikin ni na sabuwa shi ba sabuwa ina fatan gani yawa a wata magana kuma aka ce shi musu yi shi Abbas din sai tsuntsu ya ce a'a shi bai sa komai ba bai sa komai a ciki ba kun fahimta yawwa bai sa komai a ciki ba to da ƙarshe shi kuma saki ya yi insistin cewa lalle kada saki ya ci burodi nan akwai guba cikin to da aka kama dai je ka dawo irin wannan sai aka kai ga ɗaukar matakin cewa to idan shi Abbas ya yi da'awar cewa ya sa shi ma saƙi ya sa guba a nashi to yanzu abin da za a yi kowa ya ci nashi kuma gane ba yawwa kai saƙi ka sha giyan ta gani kai kuma kabbas ka shi ne shi wuri biyu shi ganin sai aka ce to haka za a yi sai aka ce to kai saki kai da ka fara kawo magana kai za ka shawar shan miyan sai da fiya sha shi ba abin da ya faru aka ce to kai ka bazu ka ci wurin mana ya ce a shi ne da shi ka ci wurin da ya ce a shi ba da shi aka aka yi su bai ci ba sai aka <laughs> haka sun kyan mata kisa wallahu ta'ala ala da kashi ta aka samu wasu dabba sai aka gutsura burodi ne ko idan sai aka bata dabbar da ci ta faɗi ta mutu yau sai zama cewa kaga tabbas shi habba shi babban ne amma shi ma ɗin sai zama abin yami ya shafe shi don haka gaba ɗaya sarki da ya hasala sai ce duk gaba ɗaya wuce su kuku sai an duba lamarin su kun gani wani shine laifin su shine labarin su su ne kuma fatayani wanda suka shiga kurkuku tare da wa da annabi su alaihi salatu wasallam wannan shine wanda kala fi sihiri fatayani kamar da malai suke ambata wallahu a'lam kun gani ko sannan sai suka ce a lokacin da suka shiga kurkuku ɗin tare da annabi yusuf dan zaman da suka yi da shi dan wasu ɗan mudda to sai suka lura da falaha game da al'amarin yusuf suka lura da gaskiya yana da wata sifa wadda ba ta irin gama garin mutane kun fahimta ko to don haka sai suka gada shi wani bari su tambayi shi abin da ke damuwarsu kun gane ko to ɗaya daga cikin ciyawa wani mafarki shi ma ɗaya daga cikin ya mai wancan kun gane ko wani kana can gaba kistar tana gwada cewa kamar ƙirƙirar mafarkin suka yi ko ku gane ba ko sun yi da'awar sun ƙirƙiri mafarkin almuhimmu dai lura da salahar annabi yusuf ita ta sa suka samu kusantuwa ga annabi yusuf har suka ga dacewa bari su tambaye shi abin da suke son tambaye shi shine ke cewa kala ahaduhuma inni arani a'firu khamra ko to sai dai daga cikin wannan matasan da suka yi wasu kila ji aka wasu kurkuta da annabi su dai daga cikin sai ce inni arani a'firu khamra ni na ga kaina a cikin mafalki shine arani na ga kaina a cikin mafalki gani a'firu khamra ina tatsa giya ko ina tace giya ko ina nan da giya wutanki kun gane ko tunan suka ce a afiro hamra da yake cewa wato asalin zancen asalin magana shine a asiru wato a asiru inaba a ina inaba wato ina tace inabi domin inabin da shi ne ake yin da shi ake giya amma shi inabin kansa da ake tacewa kafin ya zama giya mu mubasharatan sai aka kira shi da suna wato hamra da itibarin wato abin da shi inabin yake komawa ya gama sarrafa shi da tace shi shi inabin shi ne wanda yake halattacin abu ne ko amma idan aka sarrafa shi aka tsima shi aka tace shi aka kaza sai ya tashi daga inabi ya koma ne kuma bi amma asalin sa inabi ne to lokacin da kuma ake tace shi ai kaga bai zama mi bai riga zama biya saboda ka lokacin da ake tace shi kamata ya ce inni arani a asiru ina ba tunda abai kai ga zama mi biyan ba a lokacin ba a babin hujjar da ba sai ce inni a rani a asiro khamra da babin wato abin da inabin zai koma gani shi abin nufi da akan ambaci sunan abu kun gane ko da sunan abin da yake komawa zuwa gani shi wannan wani abu ne akan same shi cikin zantukan mutane ne da kullum ko da hanko za ka ce mini wani yana cin gero ko ba shi haka nan a ce ayyana shi gemu ko a shi haka nan ai ko ina tsammanin ba gero ne kici ba amma abin da aka yi da ni da gero kici dan gero ba da biya mu a ka taɗi ban gero tsaba kana watsa to ina ji a ta zama kudu ko zama tuwo sai a ce kana cin gero yawwa to an hudu da bai tibari ma ya ulu ilaihi da kulli kenan to wannan shine ne arani a asiru khamra wa qala al-akharu mutai shi kuma dayan shi ma fadi mafalkin sa yace inni arani ahmilu fawqa ra'si fadla ni kuma naga kaina a cikin mafalki ina dauke da burodi ko wai ko jama'a shine burodi ko kuma kana so ka cin kaina kun gane ko duk abin za a kambaza shi da da da wani kullu kullu haka da sauransu a gasa shi ya kuma abin da ya zama shi ne tafi shi ake ce eh, shi khubz kuma wurin gashin ko da za a saka masa mai ne ko ruwa ruwa za a gashi haka shi ne da kuma zara kulle ya ga yana dauke da wata khubz ne a bisa kan shi kuma wannan khubz ne da yake kansa sai ce ta kullu tsairu minhu tsuntsaye suna cin wannan wannan khubz din ne ko kuma Wata yana dauke da shi akan kansa sannan tsuntsaye sun sauko kuma suna ta masu na da sura take yace wannan shine abin da gani a cikin mafarki saboda ka wanda yace inni arani a asiru khamra shine asaki wanda yake shayar ni sarki biya wanda ko yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta at-tayru minhu shi wannan shine al-khabban mai harka burodi ko mai harka eh, suya kun gane ko to daga nan da suka bayar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam labari wanda mafakin nasu sai suka ce da shi da bi ina bi tawili ya kai Yusuf muna son ka ba mu labarin fassara wannan mafakin inna naraka min al-muhsinin mu muna ganin ka kana cikin masu kyautatawa muna ganin ka kana cikin masu yi masu kyautatawa da bi tawili ka ba mu labarin fassaran shi nan ku lura nabina bi hihi a yayin da mafarki guda biyu suka tambaye shi ba ko guda suka tambaye shi mafarki biyu ne kowane da nashi a ba wajen ta'aziri sun aka ce suka ce nabbi'ina bi ta'ubi wanda ha'un bai komawa shi kenan baya komawa ga abu nawa na hujju da ka'ida ba a yakan Ba ba nan malamai suka ce haka din ya halatta ne wallahu ta'ala alam da itibarin cewa kowane daga cikinsu abin da ya faɗi kenan ko gani ba yawa saboda ka kowane daga cikinsu abin da yake cewa a bani labarin fassaran shi wato shi mafalkin da ni nayi shi ma wancan ya faɗi haka shi yasa sai ibara ta zo da cewa nabbi'ina bi tawili kun gani ba su ce nabbi'ina bi tawilihi ma ba kun gani wasu malaman suka ce yadda lamarin yake shine shi din zamiri ne da yake komawa ga zalika zalika wacce suke tana zama ishara ga mahaukin guda biyu gaba daya saboda kan nabbina bi tawilihi bi ma'ana nabbina bi tawili zalika wannan dai shine wallahu alam suka ce inna naraka min al muhsinin nuna ganin ka kana cikin masu ihsani masu kyautatawa kun gane ko to ce wanda suka ina na raka minal muhsinin da kuma abin da yasa har suka tambaye shi eh, cewa eh, sun tambaye shi wannan ne suna bukatar ya ba fassara saboda inna na raka minal muhsinin eh, malamai suka ce wallahu alam a lokacin da suka shiga kurkuku ɗin a tare da shi kamar da ishara sun lura da salaha da mutunci da kyautatawa a tare da annabi Yusuf alaihi salatu wa salamu la'akari da wasu ayyuka na gari na alkhairi suka cewa shi ya lizinta sa'ina yusuf saboda ka suka fahimci lalle annabi su din nan ba irin gama garin mutane ne ba ba irin gama garin mutane ba ne don haka suka ce lalle yana cikin masu kyautatawa kun gani ko wannan shi ne don haka shi yasa suka tambaye shi abinda suka tambaye shi sannan kuma suka bayyana mashi dalilin da yasa suka tambaye shi idan nabbi ina bi tawilihi inna naraka min al-muhsinin ay li annana naraka min al-muhsinin mun gane ka kana da alamar mutunci da kirki da zama mutumin kirki saboda haka ka ba mu labari wannan masara mafarki in kana da wannan ilimi kun gane ko wannan shi ne wasu malamai suka ce ce wanda suka inna na raka da muhsini al-muhsini da anan suka ce baya nufin insani wanda ka sani bisa ga asali insani kama shine kyautatawa ba tsakaninka da Allah ko tsakaninka da mutane ba suka ce amma kalmar muhsinin a nan wurin tana nihin wato min na inna na raka min al'alimin Shi ma'ana inna na raka min al wato muna ganin kana cikin masu ilimi kun gani ko wannan shi ne ah, akwai wata kwalifa da suke ambata a nan wurin cewa wayannan matasan a lokacin da suka shiga kurkuku tare da annabi Yusuf alaihi salatu salam. da suka gan shi sun lura da masu surutu na su tsara da Allah da suka shiga kurkuku din nan sun lura da da salahan shi da yadda tasarrufinsa yake wannan sai zama an saka musu son shi da kamnar shi a cikin zukatansu da aka suka nemi kusantuwa gare shi har suke kokarin su san wani abu game da shi kun gane su san wani abu game da shi shi wane ne kaza ila akhirih to da kashi kuma har suka kasa kasa koyi mashi suka ce mashi wallahi wallahi mu dai haka kawai muka ji muna son ka ƙaudarka ta shiga zuka samu kun gane ko wannan shi ya ba ku dama su san wani abu game da annabi su alaihi salatu wa salamu har su zo su bijiro da tambayar tambayar mafarki ne shi kuma su nemi ya fassara musu to tarifar ita ce aka ce lokacin da suka nuna masa cewa suna kaunan shi shi ne sai annabi Isa alaihi salatu wasallam ya ce musu ya ce musu don Allah ina hada ku da Allah shin wai wace illa bani aka yi Allah wurin wai kada Allah sai ta Allah ku ta ce waje Allah kun gani alifar ita ce sai annabi to alaihi salatu wassalamu ya ce musu ina hada ku da Allah da Allah karku makalbi ce ku ga suna yace saboda a da nuru ne shi na jarraba da zara aka samu wani ya makalbi ce shi da suna sai wani bala'i ya halu gani. ya ce musu ina gidanmu baba ne matsala zuciya shi ga sola sai ga na haɗa an kaɗa ciki ya ce akan sa da yi daga cikin da aka kawo da gidan sarki ba ta shi ta makala son ta gare ni sai ga shi aka kawo yanzu don Allah ka kuce kuna suna kuma kar kusa kuna suna wani abu kuma yi zuwa faru gare ni ina ba ta gani wannan shi ne wallahu ta'ala alam wannan da aka ce abin da ga musu kenan don haka wasu daga cikin malamai suke cewa kamar ah, da Allah son da suka nuna masa yana daga cikin dalilan da suka hukunta ya daɗe ah, a cikin gidan kurkuku wallahu ta'ala alam kun gane ko yanzu sun tambayi shi fassarar mafarki kuma sun gaya masa cewa sun tambayi shi ne saboda suna ganin yana cikin masu kyautatawa mutumin kirki ne ko suna ganin suna ganin shi yana cikin masu ilimi inna naraka min al da muka ce yana cikin masu kyautatawa ko inna na raka al muhsini da ma'ana inna na raka al-alimin yanzu sai jawabin da ke na annabi sun zai yi a zai musu ko yawa shi shine sai shi annabi su alaihi salatu wa salamu ce da su kala kenan kun gan shi ko yace da su la yati kuma ta'amun zakalihi yace ba wani abinci da zai zo muku fa wani za a rinta ku da shi a ciyar da ku shi illa da ba su kuma bi tawili ni ku kuke ganin nan ba abincin da za a zo muku shi a rinta ku da shi sai na iya ba ku labarin fassara shi la yati kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tu kuma bi tawili ina fatan gaji zan ba ku labarin sa da labarin bayani sai da fassara shi kabla an ya ya kuma ko gabanin shi ne gobe to menene ma'anar wannan magana da farko malamai suka ci abinda an abin lura a nan wurin ne. sun haɗa ma annabi su abin suka faɗa shi, kuma sun faɗa mishi mafalkin suka ne a fassara musu amma abinda zai baka mamaki ne annabi su alaihi salatu wa salamu mai da zancen da zai yi ya zuwa gare su to bai shiga mu ba sharatan game da al'amarin fassara musu abin suka nemi ya fassara musu ba sai kawar da kai ga wannan kun gane ko amma sai ya mai da hankalinsa ga yin aikin da'awa aiki na dawa. kafin duk maganar mafarki yanzu bari ya musu aiki wato shi shiga cikin aikin dawa ya kira su zuwa ga addini ya nuna musu aqida sahiha kun gane ko abubuwan da annabi su alaihi salatu wasalam zai iya gaya musu a cikin aikin sa na da'awa na alkhairi suna da yawa suna da yawa gaskiya kuma za ka iya samun wasu abubuwa wanda ya faɗe su suna da alkhairi suna da kyau amma duk ba can yayi ba sai mai da hankali game da al'amarin da ya shafi aqida kun gane ko za ku gane wannan cikin abin da zai faɗi a nan gaba Za ka malamai suka ce cikin wannan abu da annabi su alaihi salatu wassalam yayi a wannan gaba a tattaunawar shi ɗin nan da wayannan matasa guda biyu akwai ishara ya zuwa ga cewa aikin da'awa abu ne mai muhimmanci kuma yana da kyau bal ne kowane musulmi duk inda ya samu kanka in dai ya samu damar yin da'awa su yi da zaran ka samu wata dama wata fursa a ofis ne a kasuwa ne duk inda ka samu wata gaba da zaka ga mutane abin da addede ko ne mutum da yake banta da kai zaka masa nasiha ko ka gwada mishi abin da addede ka sa yi sarki abin da ba zai ba to kai amfani da wannan nawa yanzu wannan mutane sun zo ne da wata bukata ta mafarki ko zai ga musu fasara mafarki kawai ce kusa amma bai yi wannan sai da bijin musu da al'amarin da'awa kuma cikin kalmomin masu tsawo kamar zamu gani kun gane ko to sai kamar muka ce cikin aikin da'awar sai zama ya mai da hankali sosai ko ka cokam cikin abin da ya shafi mas'ala aqida mas'ala ta tauhidi saboda ita ce farko ita ta fi komai muhimmanci a wannan addini idan aka rasa ta an rasa komai ita ce asali don aka kan sai mai da hankali kun fahimta to wannan shi ne <clears throat> to don haka za ku ga cewa haka yi bayan haka kuma abin lura a nan shine wannan da'awar zai yi zai musu kuma sai mata shimfiɗa ya mata wata shimfiɗa wata introduction shine ya yi ƙoƙarin ya gaya musu da shi wani sun gani shi wani ne shi ne a cikin abin da ya musu cewa kala ya ce da su la ya ce kuma tsawamin ba wani abincin da zai zo maku tur da ƙanihi wanda za a arzita ku da shi ko a ce da ku shi illa da ba a tukuwa da tawili sai na ba ku labarin fassararsa ko yadda lamarin sa yake abla an ya ce kuma gabanin abinci ya zo maku idan muka ce wannan yana nufin bi malamai suna da fassara guda biyu game da wannan la ya ce kuma ta'amun kanihi illa da ba a tukuwa bi tawili kabla an ya ce kuma waɗansu malamai suka ce abin da yake son ya ce da su anan wallahu alam shine wato babu wani abinci da za su gani da zai zo masa cikin mafalci kun gane ko to face ya ba su labarin yadda Fassara wannan abincin da za su gani cikin mafalci take gaba da ma abincin ya musu saboda duk abin da suka gani ne cikin mafalci da za su gaya masa shi zai fassara musu shi kun gane ko wanda shine fassara da wasu malamai suka yi ma wannan ibara sai la ya fi kuma ta'amun tun da kanji illa da su kuma bi tawilihi qabla an kuma. bi ma'ana ba abin da za ku gani a cikin mafarki na abinci ne na waye duk abin da kuka ci mafarki kafin ba ya zo muku in kuma ba labarin shi za a fassara muku shi gabanin ya zo muku kamar dai yana son ya gaya muku ni na iya fassara miki mafarki kun gani waɗansu malamai suka ce a'a la ya tuni kuma ta'amul furza tsanihi illa da ba'atu kuma bi ta'ulihi qabla ayati kuma yana magana ne akan kan yaqza fil bi ma'ana yana son ya ce da su ku sani babu wani abinci da za a kuma muku daga gidanku na ya ce kuma ta'amun turzaqanihi babu wani abincin da zai zo muku da za a kawo muku daga cike daga gidajenku kuna kurku ba ana kama kurku abinci daga gida da gida ba ba wani abincin za a kawo muku daga gidajenku wanda za a ciyar da ku shi illa su kuma bi tawili sai na ba ku labarin ya yaran suka ce bayanin ya sun shi abincin shine tawil ba fassarar shi ba bayanin shi kamla an yi ake kuma gabanin abinci ya zo muku da gina nan kun gane ko saboda ka babu wanda daga cikin ku wanda za a aiko mashi hura ko kuru ko burodi ko ma menene daga gida face kahin a aiko mashi abinci zan ba shi labarin za a kawo ka abinci iri kaza gobe kuma abincin launi kaza ne yawan shi kaza ne da yadda yake ko gane wannan ba suka ce haka yake son ya gaya musu suka ce wannan ya gaya musu wannan magana ne zai ya nuna musu shi ba ga maganin mutane bane amma shi annabi Allah saboda wannan abin mu'jiza ce ilimi ne da Allah sanin shi suka ce in ka dauke shi wannan fasara ta biyu wato ya yi daidai da irin ɗaya daga cikin mu'jizozi da Allah tabaraka wa ta'ala baiwa annabi ta alaihi salatu wa da yake ga mutane sa wa unnal bi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum haka ga musu shi ne da kuke gani nan zai iya ba ku labarin abin da kuka ci saboda ka kana can cikin anguwar ku can ubiya ka ci abinci cikin daki cikin gidan ku cikin daki kullum in ka to annabi ta ci ya ce kaza ka ci wannan ma a ce da abin da ci wancan ma a ce da abin da ci kuma haka abin kuma ba a yi tarihi ya ce wa mata da dakhilu na biyu ne kuma zan gaya muku a cikin su ka kai akwai kaza kai ma cikin su ka koyi kaza buhu kaza gare ka ku kwano kaza gare ka ko wai shiga gidan ba kaga wanda bice ce gidan mujiza ce to suka ce shine annabi Yusuf alaihi salatu wasallam ya nuna waɗannan fatayi ce duk abincin da za a yi ko muku zan ba ku labarin shi la yati kuma ta'amun turzaqanihi illa da ba'atu kuma bi tawilihi qabla an yati yakum kun fahimta ko idan ya ƙara nuna musu cewa shi fa ba ga magarin mutane ne ba ku gani sai ce zalikuma mimma allama ni kuma min ma Allah ni rabbi shi wannan abin da kuke gani a ga musu wato bi ma'ana ka dauki wannan a matsayin yana ga musu zai iya fassara musu duk abin da suka gani a cikin mafarki ko ko a'a ka ɗauke shi ma'ana ta zahiri cewa duk abin da za a kawo su na abinci sai ya gaya musu shi kuma yawan shi da nau'in da shi za a kawo shi ko ma wane ne daga cikin jin Su sai ke gaya musu cewa wannan ne ma allamani rabbi yana daga cikin abin da Allah ubangiji na yabi kaga wannan nan ne ashahid mai nuna cewa yanzu kan ya fito kwaro ƙwaro shi ba gama garin ne ba gama garin mutane saboda ka shi annabin Allah suna magana ne yanzu da annabi Allah kun gane ko yanzu wannan shine introduction din da musu kafin ya shiga cikin aikin da'awa shine muqaddima to sai shiga cikin da'awa sai ce inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi ko lokaci ko kai lokaci yayi za mu tsaya dan ta hakura idan muka zo sai mu shiga da cikin da'awar da annabi annabi su ya mutu idan eh, za mu dan raga musu wannan dan minti da ko insha Allah za mu takaita nan da aka la'akari da lokaci idan muka dawo sai mu dora a kan inda muka tsaya da fatan abin da muka hudu bisa ga tsawaba Allah ya fara mu rishe ma'ula da yansa wanda muka kaskwai kuma Allah ya fi mana ya gafarta mana insha Allah cikin da fatan uwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh